cikin kwanaki biyu ne dai hukumomin sojan najeriya ka fitar da sanarwar cewa sun gano wasu mata da kananan yara masu ɗimbin yawa a dajin sambisa sakamakon farma maharan da suka yi a waɗannan dazuzzuka wannan sanarwa da hukumomin sojan ƙasar suka bada da ya sa al'umman jihar borno da ma 'yan najeriya baki ɗaya murnar samun wannan nasara duk da cewa har yanzu babu wani ɗan jarida guda da ya ga waɗannan mata da idanunsa ko kuma ya san inda aka kai waɗannan mata banda sanarwar da hukumomin sojan suka bada ko a sanarwar jiya ma da rundunar sojan ƙasar ta bayyana cewa sun gano mata da ƙananan yara masu masu ɗimbin yawa sai da bata bayyana adadin mutanen da ta gano ba kuma bata bayyana inda suke ba wanda haka bai rasa nasaba da irin matakan tsaro da hukumomin sojan ke ɗauka sai dai rundunar ta ce ta rasa sojan ta guda sannan kuma wata mata guda ta rasa ranta sakamakon wannan aron gama da suka yi wanda yanzu hakan suka ce sun tarwatsa makoyan maharan da dama har yanzu ba ci waɗannan mata da ƙananan yara da aka gano ko waɗannan 'yan mata na garin Chibok da duniya ta sa ido a kansu suna cikin waɗannan mata ko a'a ba tunda har yanzu hukumomin sojan ba su yi bayani dalla-dalla game da waɗannan mata ba sai dai na nemi jin ta bakunan wasu 'yan jihar Borno game da wannan nasara da hukumomin sojan suka samu ga kuma abin da suke cewa. Labari ne dai mai daɗi amma muna ƙoƙarin mu samu tabbaci ta fanni biyu wato ko hoto ko kuma muryansu kamar ma musamman manema labarin da suke ƙasa a nan maiduguri su samu a tabbatar musu kawo su ga waɗannan matan a yi ɗan jawabai saboda jama'a da yawa suna kuka cewa mafi yawan lokata idan aka ce an samu wata galaba ko kuma an ci nasara a wata ɓangare musamman sojoji sai a ga kuma labari ya canja kama to ganin irin yadda lamarin yake so da a da irin wannan zato shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ta bakin mai magana da yawunsa Alhaji Isa Umar Busau, ya fitar da wata sanarwa wanda ya bayyana cewa gwamnan yana mai farin ciki da wannan nasara da rundunar sojin ta samu kuma ya ce ko ma yan ina ne hakan abun farin ciki ne matuƙa kuma yana mai fatan cewa rundunar sojin za ta ci gaba da gano sauran mutanen da aka yi garkuwa da su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a